hakan ina ga shi ya zama mana alkhairi shi ne kuma zama mana mafita tsakani na da ke idan so ya zama wani bangare na gudanarwar rayuwa to ina so ka sani daga ranar da ka rabu da ni rayuwa ta tsaya ibrahim kana raina kuma ba zan taɓa goge ka ba kwatankwacin abin da kike ji a cikin zuciyarki haka ni ma nake ji ba zai taɓa kuma gogewa ba saboda kin riga kin shiga cikin tarihin rayuwata tun ina rayi haka zalika ko bayan raina ka daina faɗin haka ibrahim tarayyata da kai ta ruhi da ruhi ce wadda ke wakana a yayin da jini ke gudana zuciya ke bugawa ki haƙuri aisha amma na samu rauni a cikin zuciyata amma ki sani kina cikin raina ba za ki taɓa fita a cikin raina ba har abada ya zama jazaman sai ka rabu da aisha don aisha ba mataka ba ce ba kuma za ka taɓa ta a matsayin matarka ba kai wai ba kai bai ce da kai ka turo da magabatanka amma ka wannan ya alamta min kenan cewa kai baka da su to dan me sana ka rin kokarin sai kai tarayya da yarinya take alfahari da tsantsanta na uwa da na uba wanda kuma kai ba za ka iya alfahari irin nata ba dan baka da su kana jina daga yau kada in sake ganin sawayenka a cikin gidana Ibrahim dan Allah ka yi haƙuri, kada ka rabu da ni. Na yi da sanin kasantuwa ta ɗa a gurin ubana. Saboda ba zai iya sharin hawaye na ba. Na yi baƙin ciki, na yi takaici, da ba zai taɓa zama abin tunƙaho abin alfahari a gare ni ba na rasa bangon da zan dafa domin na rabu da wannan wurin da ake mu ibrahim karka bani ni mai kasancewa a tare da kai ne a raye ko a kushewa na godiya ga Allah da ya bani ki amma ina mai alhinin rabuwa da ki don Allah kada ka rabu da ni Ibrahim ka rabu da ni zaka tafi da ruhina zaka tsayar min da numfashi Aisha lafiya me ke faruwa ba zan mutu zuciya ta buga da ke kamar za ta fashe ki daina wannan maganar rasha ba za ki mutu ba ki daina wannan magana abba ina ganin zuciyata ta yi raunin da ba za ta iya bugawa ba har a samar da motsin jini hakan zai iya datsar min da rayuwa ba haka ba ne ba haka ba ne aisha komai na duniya a hankali yake zuwa mutum har ya zamanto ya saba da shi haka kuma a hankali yake tafiyarwa daga mutum har ya kasance ya manta da shi kullum aisha alheri da alheri ake saka shi haka shi ma shari da alherin ya kamata a saka shi mahaifin yaron nan ya yi min taimako a lokacin da na gaza shi kuma ya nemi nawa taimakon ba don ya gaza ba yanzu saboda allah aisha ni a matsayin mahaifinki zaki so a ce na yi butulci don haka aisha a wannan gaba ke kaɗai zaki ki taimake ni wajen ganin yiwuwar wannan kudin to amma ba in dan alkhairin da aka maka ne kake neman cika wannan ƙudurin ai haka ya haramta ana yin alkhairi ne don neman yardan Allah ba don lada ga wanda aka yi wa ba ko kuma godiyarsa na sani aisha amma yanzu dai ni bukata ta ce na zo miki da ita na san ba za ki kasala wajen biya min ita ba gabatar da addu'o'i na musamman muna ta yar mu murna da farin ciki na zagayowar ranar haihuwarta allah ƙara lafiya da nisan kwana mai amfani amin amin amin <clears throat> to a ni a matsayina na mahaifi ina so in yi amfani da wannan dama in fara da godewa allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan lokaci har ila kuma in godewa ɗan uwana abokina aminina kuma shugabana his excellency the governor barka da zuwa kuma nake so in gayyato mai girma gwamna domin ya ɗan tufa albarkacin bakinsa your excellency to alhamdulahi muna godiya ga allah kuma ina ta murna na zagayowar shekarar haihuwarta kuma ina mata addu'a Allah ya ƙara shekaru bayan haka ina kuma addu'ar Allah ya haɗa mu shekara mai zuwa haɗuwa irin wannan amma ba a nan ba a ɗakinta baya da haka kowa ya san wannan taro taro ne mai fuska biyu bayan taya murnar zagayowar haihuwar yar uwarmu kuma yau ne muke taya ta murna muke bikin baikwanta da sahibinta wato nasir hakika kana neman haddasa min mummunan tashin hankali a rayuwata kana neman haddasa min dawwammamiyar damuwar da kan iya kassara ni na yi zaton ka kan iya yi maka jagoranci wajen fahimtar al'amura idan baka manta ba sai da na fahimtar da kai ra'ayina a kanka a asirce tsakanina da kai babu irin magiyar da ban maka ba akan dan Allah dan annabi ka kubutar da ni daga wannan halaka amma ka dage lallai sai na bayyana tsakaninmu a gaban kowa ina sake roƙonka kai min adalci kuna ci gaba da kallon ka a matsayin ɗan kuma yayana da zai iya bani shawara hakika zuciyata ta gurɓata ta raunana mutum ɗaya ke iya tallafarta. ta me zai hana a matsayina na ƙanwanka ka yi hanzari wajen samun min ɗauki ke ke aisha ƙarya kike yi wala ƙarya kike yi wani rashin adalci ne wannan wato ke kin zaɓi kenan ki tozar ta ki ci zarafi na gaban masu alfarma ko wallahi ƙarya kike yi gabar haji wallahi biki saba alai bawa na talita kar yi mata komai ba ta da laifi ka rabu da ita nasir ka yi haƙuri ka yafe mu tausaya mata ka duba ka ga irin yanayin da ta samu kanta a ciki hakika yanzu tana da bukatar kulawa ki ganare da zuciya kamace guda daya amma kina ambata ya zanga ne da zuciya idan haka ne sahiba za ki samu shan wuya nan bani ni san rigima ban taɓa hangen ki ba balle a so je hidima Da ki kyale ni da soyayya kiki baya wani na wuce rikici ya za a yi je katire soyayya yi jamice ya yi wacce ki da wuya ina duba fuskarka masoyi na kawai na gani ido da fuskarka da baki na shi ba wani samin da soyayyar ka ba mu ne ku mutuwa dan ya bar cikin duniya Wani na wata rikici ya za a yi jai katare soyayya yi jami ce yayewar take da wuya garwashin da sado ya sanya kiki zariya soyayyar da mun kai da shi a gaske ba na yi dariya ni ko ba shi bane kamace mun daya har maganar fitan karkara ka saga gashi nan zuciya wani na wuta rikici ya za a yi jikatiri soyayya hijabi ce yayewar take da wuya ki gane da zuciya kama ce guda daya a baki ya zanga da zuciya idan za ki tsayo ba batun mai gurbi da na baya ba daidai ba fuska ce ta zama daya amma ba batun zuciya wani na sai ka kashe mana ya mu ma ke kuma cin makale ki rabu da mutum ya mutu amma kin ki ni ban gane irin wani abu wallahi yana nan da ransa abba na gan shi da idanuna ibrahim yana nan ba mu rabu da ibrahim baba ta farka alhaji ta farka eh naji na gani na gani ta farka amma ta farka a haukace dan kina jin abin take faɗa lafiya ta kalawa ba ina da cikakken hankali na na gan shi da idanuna ba zan taɓa mantawa da kamanninsa ba ku kyale ni na je wajensa don mu je na ga masoyina kuma ya dawo ibrahim ya dawo da ni ta ma na san da zai taɓa tafiya ya ba kina ji na likitan nan zan nemo wannan yarin ya canza mata asibiti zan yau din nan asibitin mahaukata zan mai da ita a'a alhaji ba za a kai min yata asibitin mahaukata ba gaskiya ha to kina je take zambatu kina take faɗa ba ina hankali ga wanda ya dage cewa wanda ya mutu wai ya dawo ina hankali ke anan ina kake ka dawo don ka tabbatar musu hankali na ɗaya me yasa za ka dawo mu in har ka san ba za ka zauna tare da ni haba ibrahim na ki sauraron kuwa saboda kai kuka ce min ya mutu bayan yana nan da ransa a ina kika gan shi a gidan su samira ne tare suka zo da ismail eh lalle alhaji ya tabbata kanta ba ɗaya ba in ban da haka me haɗin ibrahim kuma da ismail ke aisha ko za ki gane wace ce wannan abba lafiya ta kalau na faɗa muku ina cikin hankali na za ku iya kiran ismail ku ce mishi ya zo tare da ibrahim in ya zo kuka gaba shi ba ne na yadda ku kai ni gidan hauka amma tun da farko kafin in ba ku aikin nan sai na ginda ya muku sharuɗa na farko na gaya muku cewa ku tabbatar yaron nan ya mutu kunne kafin ku jefar da shi sannan abu na biyu yayin jefar da shi nan ku tabbata wani idanu bai ganku ba sannan abu na uku ku tabbatar cewa ya kwana ɗaya a hannunku kafin ku jefar da shi idan ɗayan ukun nan bai faru ba to aiki fa lalace duk abin da ka ce mai haka muka aiwatar da shi babu kuskure kun tabbatar da cewa kun kashe yaron nan warai kuwa tabbas ya mutu don ko giwa aka fa kusa inci shida a kanta sai ta aika balantana mutum wanda kansa bai wuce ƙwallon kafa ba gawar sai ta kwana a wajenmu har ta fara wari tabbacin ya gama rayuwarsa sannan muka jefa kun tabbata shine kuka kashe shine alaji in baka manta ba a gabanka muka sumar da shi muka ɗauke shi amma ita tawa ta gaya mana cewa ta gan shi kuma ta kafe a kan cewa lallai shi ne ta gani yanzu haka daga asibitin ke saboda gan nasa ta ne ma sa sai da ta suma ba shi ba ne alaji tabbas ba shi ba ne sai dai in fatalwarsa ta gani to amma ma ba haka ba ne ni fa tun lokacin da kuka zo kuka gaya min cewa kun kammala aikin nan na samu kwanto a zuciyata don haka har yanzu har yanzu na kan samun nutsuwa ku gaya min gaskiya ko wani ya gan sai dai idan aljanu suka gamu don su suke ganin mu don mu ba mu san hana su ganin mu ba amma idan dan adam ba wanda ya gan ku gaya min gaskiya in kun tabbatar wani ya gan ku to gara ku sanar da ni in yi maza in je in samu boka in sanar da shi dan a sanar da samun shi in kuma ku gaya min gaskiya ba to fa shikenan aikin nan ya lalace ya shiga hanyar warkacewa ba wanda ya gama ibrahim ne kuma wallahi shi ne duk mutumin da ya san ibrahim idan ya ganshi zai tabbatar miki ibrahim ina bai mutu ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wai yanzu ne sambatin ta bane ai sai ma abin da ya ƙara alhaji ina gani ya kamata a kai ta asibitin mahaukatan nan kada ku ɗauki alhaki na umma wallahi lafiya ta kalau kaji ko ba ta daina ba ina zuwa Selamun Dama baka mutu ba? na gode maka da ka nuna musu lafiya ta kalau kuma ka kawo musu ibrahim har cikin ɗakin nan don su gaskata ni dawo ka zauna kusa da ni ibrahim bani da wani masoyi a duniya nan sai kai ka san wahalan da na sha a sanadinka layi da baka dawo ba ƙarshen ta na mutu ibrahim ni ba ni ne ibrahim ni suna na ahmad ban san ki ba ban ma taɓa ganin ki ba a rayuwata kenan sun haukata mai shi sun juyar masa da kwakwalwa ai dama an faɗa min har kusoshi aka samu a cikin kanka lokacin da aka tsince ka ai dole kanka ya juye kusoshi a cikin ka kai ne wallahi na gane ka kai ne waya kai ne wani wallahi kai ka kashe min dan uwana tabbas kai ma kuma wallahi ba za ka kwana a duniya ba ni ba abin da kake faɗa ba kai kai kuskuren taɓa shi kai kai sake da kuskuren taɓa shi kyale shi kyale shi kyale shi kai wallahi duk hannun da ya taɓa jikina ba zai gushe ba face gangan jikinsa ta kwana cikin rai kai mugu ne a zalimi mai neman duniya da rayuwar dan adam indaro kai ka kashe mun dan uwana wallahi ni na da zaka ba shi ke dai kai kashe mun dan uwana ka bunda wannan ba kunya wallahi kai kashe mun ka mun dole ya wuce ba kunya ka shi ka ga dai Allah kamar a hankali mana karkaji mai ba to me ke faruwa ne to alhaji ni ma fa ban ku gane maganganun da kuka yi a gurin nan ba fa na ki gane ka dagula mana kwakwalwa ka dagula mana kwakwalwa to dole ne ka fahimtar da mu dukkanin abin da ke faruwa kana so ka hauka ta da na kauna a rayuwata wacce nake burin ta zama matata haba isma'il kada fa ka manta baƙonmu ne mugun baƙo kenan baƙon da ya zo yake so ya kashe mana aisha ta baka da wata hujja da za ta tabbatar min da cewa kai ba fatalwa ba ne saboda daga aisha har iyayenta kowa ya tabbatar da lalle kai ne ibrahim to ko dai baka mutu ba ko kuma ka dawo a fatalwa sunana ahmad ba ƙarya na muku wallahi tabbas ibrahim ya mutu abinda na gani yau da idona ya tabbatar min da cewa dan uwana baya raye ya mutu kana nufin ibrahim shine dan uwanka da ka fito nema kwarai shine da ni da ibrahim tagwaye ne mu ƙauyenmu yana can wajen addaza ibrahim ya baro gida ne sakamakon kyamar sana'ar da mahaifin mai yake yi ko da lokacin da ibrahim ya baro gida ba na gidan ina can zari wajen karatu kada ka tafi ka ni ibrahim bayan ka san ba kowa a kusa da ni tunda ka san ahmad yana makaranta kuma ka san halin babanku magana arziki ma ba ta hada ni da shi umma babu yadda na iya dole ne zan tafi babu yadda za in zauna a ci gaba da ciyar da ni haramu dole ne shiga duniya neman halartacciyar rayuwa da zan ci gaba da ɗoruwa a kai ka je ka nemi izinin mahaifinka sai ka ta yi ko da mahaifina ne shi amma mu da shi ba ɗaya ba ba shi da gado da ma kuma ba da gadon shi ba wani abu a cikin wannan abin da ya rika face kafirci kyale shi ya tafi duk wanda zai bai gidan nan dole sai na sani in na so sai in kafe shi ba yadda zai yi to ina son ka sani in ka tafi in na buƙaci ganinka dole sai ka dawo baba ka ji tsoron allah wannan hanya da ka dora aka yi ba hanya madaidaiciya ba ce kai yaro wannan sana'a tun zamani iyaye da kakanni a ciki suka horo a ciki suka mutu muka gada za yi kuma a ciki muke cin abinci kuma ahmad ya dawo ki gaya masa ni ba zan iya rayuwa a cikin gidan nan ba ki yi haƙuri umma duk inda zan shiga a cikin duniya ba zan taɓa mantawa da ke ba kina cikin raina shi kenan allah ya tsare ka allah kuma ya maka albarka ke kin sani da ban so tafiya shi ba da ba zai furta ba kuma duk sanda na bukace shi sai ya dawo surumtum na bambuwa ne <laughs> san yadda ka shaƙu da ɗan uwanka ka san mahaifinka in ya so ya mai doshi a gida ko ta hanyar sihiri zai mai doshi. ba zan bari baba ya sihirce shi ba ni zan je nemo ɗan uwana ni da kaina a taƙin da yake kuma ban ga laifinsa ba dan ya guje wa abin da baban mai yake babu yadda muka iya da shi Ahmad domin ka san ko ba zai taɓa barin wannan aikin da yake ba idan bai bari ba mu za mu bar masa gidansa za mu ɗauke ki mu tafi da ke mu nesa da shi mu nesa da wannan kazantaccen gidan nashi da abincin da yake tarawa na haramun mahaifinku na tsananin ƙaunar ku Ahmad domin kuwa ka san ku biyu kaɗai Allah ya mallaka mashi zai iya yin abin da duk zai yi domin ya ga ya aje mai kusa da shi a wani ba zan iya zama a gidan nan babu Ibrahim ba zuwa alhaji sannun ku da zuwa boka ya san da zuwanku cikin wannan dare shi ya sa ya turo ni don na karasa da kai nagode nagode a kujira na nan kada wani biyu ciki dika yake nake so shiga ciki alhaji me tabbacin in ka shiga gidan nan kai kadai rayuwarka ba ta cikin hadari Boka da ɓoyayin jama'arsa ba su yadda sama da mutum biyu su zauna a gabansu ba. Tun da na san wannan gidan mutum biyu ne kacal ake bawa izinin shiga to shi kenan yanzu dai ba na samun wani ɓata lokaci ina ganin mutum ko ba matsala <laughs> ko yana cikin hatsari ku ba ku isa ku karɓe shi ba girman jikinka ne yake yaudarar ka har kake tunanin za ka iya ja da aljannu ƙarya kake yi ba za ka iya ba a to to kenan yanzu malam ni na ganin mu je kawai kada mu bata lokaci abin da ke tafiya da babban al'amari ne mu je kada ka sake ka gusa daga gun da kake idan har ka sake ka gusa daga gun da kake to za ka iya zama kan wata halitta daban wacce ba irin taku ba in ka zanna kanta komai zai iya faruwa a kanka ya mai aiki da ƙarfin ƙoƙo ga baƙonka ya iso salamu alaikum buka rike sallamaka ka daina wani ƙasa-ƙasa da murya da ka san muhimmancin sallaman nan da baka yi ta a nan ba domin da ni da kai ba ma buƙatar sallaman nan alhaji to ni dai sunana sunanka alhaji bawa ma dawaki shekarunka hamsin da biyar da haihuwa da wata shida da sati biyu da kwana biyu an haife ka ranar laraba da safe yanayin zafi mahaifiyarka saude da mahaifinka madakin gabandi duk sun rasu ba sa rayu ka fara harkar kasuwancinka sannan ka shiga harkar siyasa ka yi majalisar jiha sannan ka wuce na tarayya yanzu kana son ka zama majalisa dattijai kana son ka shiga majalisa ta kowane hali haka ne ai babu ko shakka boka haka ne don ka faɗi duk abin da na sani da ma wanda ban sani <laughs> Sun faɗa mana komai game da kai. Idan kana son su gaya maka, sai su gaya maka adadin juyin da kai a mahaifa kafin ka zo duniya. Ai ya isa haka boka, ai ba na buƙatar sake jin komai. Duk ka riga ka faɗi dalilin abin da ya kawo ni. kuma na san cewa na tabbata ka san cewa saura wata biyu kacal a sake yin zaɓe kuma ina fama da yan adawa ka kwantar da hankalinka da tijo ka shiga majalisar dattawa ka gama domin duk cikin yan adawarka ka ba wanda ya san nan sai kai za ka ci zaɓe kuma za ka shiga majalisa idan har ka bi sharuɗin da muka gindaya maka to ai boka idan magana ce ta kuɗi ni zan iya biyan ko nawa ne idan kuma aiki ne to ni zan iya yinsa komai wuyarsa domin a kan wannan abun fa da nake nema boka zan fa iya yawo kuma tsirara zan iya yawo fa a garin nan <laughs> alhaji za ka yi yawo da tufafinka sai dai in ka tsallake mana wasu ka'idodi da sharuɗin za mu maka to ina jin ka boka da farko za ka aje mana miliyan ɗaya da kuma rabi a wannan inda kuɗi ne wannan akwai sa mota za a kawo ka tsallake saratsi na farko sai na biyu muna buƙatar baƙaƙen karnuka guda ɗari jajayen akuyoyi guda tamanin sai kaji baƙaƙe guda dubu uku da ɗari uku da ƙwara uku sai jajayen tattabaru na ƙasar masar aboka ai ban tara numfashinka ba amma dai ba za mu iya ba da kuɗi ba a nemo mana su hmm, in kai haka to ka tsallake saratsi na biyu sai na uku to shi ne fa yake da wahalar gaske to kuma ko za ku yi da kanku to a ai wannan wannan ba matsala za mu iya yi komai wuyarsa sai dai aikinka yana buƙatar jinin saurayi matashi alhaji ka san kusa inci shida a kwarai na san su na san su to madalla muna son ka binne mana guda uku a wannan ai mai sauki ne boka ai na za a binne su a cikin kwakwalwar saurayi matashi za a buga su har sai sun nutse kuma dole ku same shi da ransa sannan sai ku gawar ta kwana sai ku jefar da shi a cikin kasuwa ko tashi yanzu boka kusoshin a cikin kansa za a buga su au to ba za ka iya ba kenan A ai ai na faɗa maka babu abin da ba zan yi ba dole fa in shiga majalisa kuma dole ne a dama da ni a duk wasu al'amura na ƙasar nan boka a majalisar nan fa mu muke yin dokoki mu muke tsara duk wasu irin mukamai kuma mu ne muke tsayawa tsayin daka akan duk wasu al'amura da ake tafi da su a ƙasar nan kuma boka mu ne fa idan muna so za mu iya tsige shugaban ƙasa gaskiya boka ba zan taɓa zama ɗan kallo ba sannan kuma kuɗin da yake da tare a wannan majalisar babu wata na'ura ba ta iya lissafa su <laughs> za ka iya kenan ko shaka babu akan wannan boka zan iya kashe rai ɗari domin zama da nake nema ya yi daidai ka gama cin zaɓe to ji ka ɗauko kuɗin to to amma da sharaɗi guda ɗaya to wanda idan aka saba to aiki fa ya ɓaci kada wani ido ya gani sai waɗanda aka aikata aikin tare da su in ba haka ba aiki zai lalace to wanda idan aka saba to aiki fa ya ɓaci kada wani ido ya gani sai waɗanda aka aikata aikin tare da su in ba haka ba aiki zai lalace wanda idan aka saba to aiki fa ya ɓaci kada wani ido ya gani sai waɗanda aka aikata aikin tare da su in ba haka ba aiki zai lalace Umma. Uma, mm. Umma. kuma ki tashi mu tafi mu bar gidan nan. Idan ba haka ba muna zaune a cikin gidan nan wuta zai kama a cikin gidan nan kuma ba zai bar mu wallahi sai ya cinye dukkan. Uma, jinin mutum fa. Ina ji baba yake gaya ma wani mutum wai bukatar shi ba za ta biya ba sai an kashe dan adam. Shi da kanshi fa yake gaya wa mutum yadda za a yi a kashe ɗan adam. kan san abin duniya umma. mutumin da bai ji bai gani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Amir ba na hana ka tafiya amma ni ba inda za ni saboda ya taɓa gaya min cewa duk in na saki na fita da niyyar zan ban nan in bar shi to zan fita a bakin ajali na umma gari ba zai waye da ni ba dole zan shiga duniya zan je in nemo ibrahim duk inda yake sai na dawo tare da shi kuma in allah yarda sai mun kawo ƙarshen wannan sana'ar ta baba yanzu kuma da sai ku guje ku ku gane ku duka ba ku gudun kada ya cutar da ni umma ki riƙi allah ɗaya kada ki yi wasa da bauta masa ki rinka sadaka kina yawan ambatan allah dare da rana duk mai ambatansa kuma yi dogara da shi Allah ya ishe shi garkuwa akan kowa Allah ya muku albarka Allah kuma ya tsare kai kai ku mai ku lahiya amma kai maza ka ba gidan nan saboda kada ya ji maganar da muke yayi yi kokarin halaka da mu duka. Muhammad kada ka yi saurin yanke hukunci don ba mamaki dan uwanka yana nan a raye. Duk wani lallashi da naka ma ta kokarin kwantar da hankali na da naka yi. Ba za su taɓa min amfani ba Ismail. Akwai hujjoji kwarara masu yawa jirgi a cikin zuciyata da suke tabbatar min da mutuwar Ibrahim duk a cikin birnin zato nake yawo ahmad ba za mu taɓa yanke hukunci kai tsaye ba aisha ta gani ta zaci ni ne ibrahim saboda babu abin da ya rafa mutane da shi an tsinci gawan ibrahim da ƙusoshi a cikin kanshi na ji da kunne na fabe yake gaya ma alhajin yadda za su yi da sauran idan an same shi. Ina ganin shi ɗazu. Na gane shi ne. Duk da cewa lokacin da na gan shi cikin dare ne na gan shi. Amma yanayin ƙirin jikin shi da muryar shi har abada ba zan taɓa mantawa da shi ba ya yi kuskure mafi muni a cikin rayuwarsa kwaɗayin duniya ya sa shi zai riske azabar lahira ta Ahmad, kada ka manta ba. Mutumin nan yana kewaye da ƙatti majiya karfi a kewaye da shi. Kar ka dami Ismail. Duk yadda na kai da san Ibrahim, ban kai babanmu ba. Ƙwarai da gaske. garshin imani na babanmu tabbata yana matuƙar son mu a cikin zuciyar shi kai ka kashe shi domin na fara sansanar gaskiya a amarin nan alhaji ba zan taɓa yadda da kai ba wallahi wallahi na da zina baki da hankali ke dai baki da hankali wato ni ke zargi da kisan kai ko ni ko ni ne ke zargin cewa wani ne ni kisan kai ko kwarai kwa ina zargin ka domin kwa ina da yaƙinin za ka iya aikata hakan dan na daɗe da sanin cewa wallahi babu ɗigon tausayi ko imani a zuciyarka wallahi babu abin da idan ka yake gani kai sai duniya da kyale-kyalen cikinta wallahi yayin zan shara miki mari wallahi zan mammare ki a wajen nan wallahi yanzu yo ai wallahi in ta tsaya min amari wallahi na ji daɗi in dai baka sa an buga min kusa a gaba wallahi ka zalunce shi alhaji ka zalunci yan uwan shi da dangin shi kuma wallahi sai Allah ya saka musu wallahi kina jina ba zan taɓa yadda ki shiga da alaƙa da wannan yaron ba yaron da ko asalinsa ba ba a sani ba eh? yaron da yake sayar da shayi da biredi kuma shi kenan ke sai ki zo ki rika yin alaƙa da shi a ce ni kamar iyata wata na alaƙa da yaron da yake sayar da shayi da biredi saboda ke hankalinki ba daidai yake ba kenan kuka koyaya abu wallahi rashin aikin yi ne ya sa shi sai da shayi amma digiri yana da shi ni ba wani dokon bayan tambaye ki ba sam sam ba na so in ki ganin kin alaka da wannan yara ko kadan na gaya miki ki sai da ki kai ki alaka da wannan yara na gaya miki kin da na gaya miki ko kuma abin da nake so da ke da kanki ki sallami yaran nan kar ki sake ni a cin ne zan sallame shi sallama ta ba ta yi mishi kyau ba kin da abin da gaya miki ko ki gaya baba ki na fita ko da ki fito kin faɗa min ba na san cewa mahaifinki baya son mu'amala ta da ki me yasa zaka faɗa ka Ibrahim dalilan suna da yawa ai ba za ka iya irgo min su ba saboda na san baka da hujja kin ga na farko idan na gaida baba baya amsawa wannan bai isa hujja ba ga baki ɗaya yaransa dukkansa harara ta suke yi idan wannan bai isa hujja ba ina mamakin yadda za a yi mahaifinki ya aminci ya yarda mu yi aure bacin ya san ni ba dan kowa ba ne kuma ba ni da komai ka daina cewa baka da komai bayan kana a musulmi mai ilimi mai addini ga ka kyakkyawa kuma ga kana da fara'a da kuma daɗin zance aisha kenan kina da salo iri-iri wajen sarrafa harshe ai gaskiya na faɗa idan ba wa'annan abubuwan ba ne komai to faɗa min me ka ɗauka komai a gurinka amma fa karka kirawo min dukiya don na san kai baka ɗaya daga cikin mutanen da suka ɗauki dukiya wani abu da har zai fi addininka ilimi da kuma mutuncinka <laughs> Aisha kin san wani abu idan har ban aure ki ba to gaskiya akwai matsala saboda na tabbata rabon haɗuwa ta da shi ya fito da ni daga gida. Za mu mallaki juna Ibrahim ka daina kawo wasu wasi akan haka kuma a duk lokacin da za ka yi tunani ka yi mai kyau. To Aisha Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya bar mu tare. Ya na ka tashi, kada ka ce mun tafiya ga kai. Ina so ne zan je gurin da ya fi ki muhimmanci. Yanzu Ibrahim har akwai gurin da ya fi zuwa wajena muhimmanci? A gurinka kuma a garin nan? Baki sani ba? To tabbas akwai. Zan je masallaci ne in yi sallan azhar. <laughs> Ibrahim. Aisha. Wallahi ko sama da kan za ta haɗe ba zai rufe a wannan nan yaron ba. Haka ke ina da manyan mutane waɗanda suke so su haɗa zuri'a da ni. Akwai ministoci, akwai sanatoci, akwai gwamnoni. kuma duk ina da irin waɗannan mutane, kuma shikenan kawai sai je ɗauke ki in haɗa ki da mai shayi in in aura miki shi wallahi ba ta yi ba. ka tausaya min abba ka dubi zuciyata da muradinta rashin samun burin zuciya kan iya tarwatsa ta tarwatsewan zuciya kan iya karya garkuwan jiki tarayyan wa'annan abubuwan biyu kan iya jawo asarar rai ke duk yawan asarar rai duk ke gaya haka tashi dai ka sace ki ba ki ki mun hauka to kenan ina so in tambaye ki sai ki gaya min shi wannan yaron da kike yin magana ina ne garin su su waye iyayensa menene asalinsa kuma sana'ar da yake ma ta iya riƙe bata san komai akan shi ba kullum abin da yake gaya mata shine ya zo daga wani ƙauye wajen yamma kuma ni na fi damuwa da asalin shi ba dukiyar shi ba wallahi ina gaya miki ba za ki aure shi ba in na sashe ganin yaron nan a kofar gidan nan sai na shari'a da shi wallahi sai na shari'a da shi ina gaya miki kuma ko da wasa a zo a gaya mu a ce mu wai ga ku da shi a hanya hanya kawai ta hada ku wallahi tallahi sai na dauko masa lauyoyi na duniya mun buga da shi wallahi sai na shari'a da shi sai na shari'a da shi ina gaya miki